domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato kitabu tauhid kamar wanda aka saba a daidai wannan lokaci darasin mu da ya gabata shine darasi na arba'in da biyu a cikin wannan littafi wanda insha Allah subhanahu wata'ala yau za mu fara harkon darasi na arba'in da biyu bayan kammala na arba'in da ɗaya to kuma inda muka kawo ga ƙarshen babi na arba'in da takwas a wancan darasin namu na arba'in da ɗaya yau a darasinmu na arba'in da biyu za mu hara da farkon babi na arba'in da tara darasinmu dai da ya gabata mun je da Allah ta'ala ya yi bayani cewa idan muka ɗanɗana mutum rahama ko ni'ima daga gare mu bayan ya samu wani abu na wahala ko tsanani sai ya dawo yana jingina wannan ni'ima ga kai ne mun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo mana bayanin wasu mutane guda uku da suka gabaci wagga al'umma mai ah, wanda yake kuturu da makaho da kuma mai sanko da irin jarabawoyin da suka ci a karo da su na matsala inda makaho ne kawai ya ci nasara sauransu ba su samu cin nasara ba to yau za mu fara da ainihin farkon babi na arba'in da tara malamai ce babu ƙaunin lahi ta'ala babi mai bayani akan faɗin Allah maɗaukaki a cikin suratul araf aya 190 Allah su subhanahu wa ta'ala ya ce falamma atahuma saliha ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma wa ta'ala Allahu amma yushrikun ta wa masu salihan lokacin da muka ba su ɗa na gari ɗa kyautatacce ɗa lahiyayye ja alalawo shuraka fiska sanya ma Allah abokan tarayya a cikin ambaton sunan wannan ɗan ta wa ma game da abin da Allah ta'ala ya ba su wa ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka Allah ya girmama amma yushrikuna daga barin abin da suke haɗa shi da shi na abokin tarayya da yake nan ma a haɗa wata suka yi ma Allah wajen ambaton suna ne kawai wajen da'a ne ba wajen ibada ba imamu ahmad Allah shi mishrama ya kawo bayani daga da wannan aya yake cewa shi Imam ahmad Allah ya mishrama game da ma'anar ga aya ya ce to abdulsamad ya ba mu labari kuma Umar ɗan Ibrahim ya ba mu labari kuma Katada ya ba mu labari daga Hassan daga Samura daga Annabi sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam Annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya ce a cikin wani hadisi wanda yake hadisi ne munqati mina na Annabi ya ce sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam ya ce lokacin da Hawwa'u ta kasance tana yin haihuwa sai Iblis yana kewayo ta yana zuwa inda take sai zan duk abin da hawa'u ta haihuwa bai rayuwa ma'ana da ta haihuwa sun ɗan tasa sai Allah ya karɓe rayuwarsu sai zo ya ce mata in kina son wannan dan laki ya rayuwa ko ɗiyarki ta rayuwar da ke haihuwa to ki ambace ta don da ba abin da suka sama ɗiyansu Abdullahi da Ubaidullahi suna da jingina sunan ga Allah sai ce to me yasa ba za ki ce mai Abdul Haris ba eh, in kina son ya tsaya ya rayu in ke ya haka zai rayu sai ko kamar wanda ya yaudare su can warko sanda suna cikin aljanna ita da mijinta cewa ga wata itaciya wadda in kun ci ta za ku tabbata ko cikin aljanna ya yi musu wa ƙasa mahuma billahi ya rance da Allah akan ƙarya ya yaudare su kamar haka nan ma nan sai ya yaudare su sai aka samu ko yaron Abdul sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya sa yaron yan rayu to wannan sai kasance daga cikin wato irin abin da shedan yake yi na ihadi ko wahayi na kokarin batar da al'umma aka ibn jarir at-tabari Allah ya mishi rahama ya kawo cikin nashi littafi duk dai karkashin fassarar ga aya ya ce wakiu ya ba mu labari salo ɗan yusuf ya ba mu labari daga amru daga hassan faɗin da Allah ta'ala ya cewa ja alalahu shuraka sun sa masa abokan tarayya fi ma atawa ma ga abin da ya ba su ala sai ya ce to wannan ya kasance a cikin sashen wasu mutane ne na wani addinai shi abin da ibnu jarir tabari ya ce ba adam ake nihi ba nan bayanin da ya kawo kenan ya ce kuma bishir ya ba mu labari yazid ya ba mu labari sa'id ya ba mu labari katada ya ba mu labari ya ce hassan ya kasance yana cewa waɗanga da an ka ambata masu haɗa ambatan suna su kawo wani da ba Allah ba to ana da yin yahudawa ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su ya ba su ‘ya'ya sai suka mai da ‘ya'yan nasu yahudawa su yahudawa nasara kuma suka mai da ‘ya'yansu nasara wanda isnadin da ya zo daga Hassan ta wannan ruwaya shine isnadi ingantacce Allah ya ma hasara ba to na gaba daga cikin dai dukkan hujja da dalili akan fassarawa ga aya amma ibnu kasiri yana cewa a cikin tafsirinsa amma hadisai da suka zo an samo daga muhammad ɗan ishaq hadisai masu bayanin fassarar wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin suratul araf aya 190 yace Muhammad dan Isaac ya ba mu labari daga Dawud da dan Hussein daga Ikrama daga Abdullahi ibn Abbas yace Hawwa ta kasance tana haihuwa ga Annabi Adam alaihi salam ta haihi ƴaƴa ta haihuwa mishi 'ya'ya. to duk lokacin da ta yi 'ya'ya din ga to sai zama Allah subhanahu wata'ala ya karbe rayuwar ƴaƴan suna ƙanana amma duk abin da suka haifa da fari sunan da suke sawa Abdullah ko ubaidullah ko Abdurrahman a wannan dai da ake rabawa ga Allah ma'ana kamar irin su Abdulwaris, ko abdulwahid da sauransu to shi kenan sai in suka sa wanga sunan sai Allah ya kawo jarabawa sai ɗiyan su rasu sai shaidan ya zo musu bisa ga siga ta yaudara ya ce ai inda kun ambaci sunan iyan gana ku ba da wannan sunan da kuke ambato ba ai ina ganin cewa rayuwa za su yi kaga yaudara kenan da sai ku Allah ya kaddara hawa ta haihe wani ɗa namiji sai aka ambace shi Abdul to game da wannan bayanin ne sai Allah subhanahu wa ta'ala a ya saukar da aya cewa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida a can cikin sura ta Arab aya 189 Allah ta'ala shine wanda ya halitta ku da ainihin rayuwa guda asali annabi Adam alaihi salam wanda Allah ya halitta shi da tsantsan ƙasa na tsangori da burji da laka da sauran duk ƙasa Allah ta'ala ya kwaɓa ta da hannuwansa sai da ƙasa ta yi wari ta daɗe a je sannan Allah ya mulmula annabi Adam kamar surar mutum mutumi daga baya bayan shekara arba'in Allah subhanahu wa ta'ala ya busa masa rayuwa tun da aka busa ma annabi Adam rayuwa warko abin da ya ware kawai shawa ce asham sai ce alhamdulillah Allah ya cusa masa shi wanda kaga sai Allah ya za mana mu ma in ka kaya shawa mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai mu sai mu karanta alhamdulillah na kusa da kai sai maka addu'a ya Allah eh, da yayi maka addu'a kai kuma sai ka kara ya rikum wa sallam balakum shi yasa Yahudawa a baya can sai su zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama su yi afishawa sai su ce sai su ce alhamdulillah in suka ce alhamdulillah dan yayi musu addu'a dan shi annabi abin da yake cewa ya hadikumullahu wa yuslihu balakum suna san annabi yayi musu addu'a daga baya sai Allah ya tona asirin su ga abin da kawo su ba wai manufar su bi annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fatar mun fahimci abin da wannan aya take ne dama nan ba annabi adamu ya yi shirka ba ne irin wagga shirka mai hidda mutum da cikin addini da shi da matarsa wanda ma hadisin da ya zo yana ga bayani hadisi na munkaɗi ma'ana cikin isnadinsa akwai waɗanda aka cire dama ga ƙa'ida in an ɗebe wani cikin marwaita hadisi hadisi ko dai ya zama mursalin wanda an cire sahabi guda ko ya zama hadisi mun kadi wanda an cire akalla sahabi guda biyu to kaga in sahabbai na aka cire cikin hadisi hadisi lahiya yake saboda as-sahabatu kulluhum udul sahabban manzon Allah adadin su gaba ɗaya adilai ne to amma waɗanda ba sahabbai ba su ne za a dawo a yi bincike walimi a matsayi ne adilina ko ba adilina ba amma su babu tantama babu shakka ga zaman su adilai don haka annabi adam ba shirka ya irin wannan mai raba mutum da addini ba a wajen ambaton suna ne na cewa abdul haris wanda an hana a ce abdul haris din sai dai abdullah ko rahman ko rahim ko malik ko abdulkudus ga sunan dai in bancin wasu da an kaɗan cire an kace su ma ba su ambata ba kamar irin su hadi ko baki duk ba su cikin waɗanda aka ganin ana son a ambata a shirkul asgar yawa wanda baya fitarwa daga addini eh eh la yakriju anil milla to qala ibn azm sai ibn azm ce al andalusi a ittafaqu sun hadu su malamai ala tahrimi kulli ismin akan haramta kowane suna mu'abbadin da aka bautar ligairillah ga wani Allah dama laraba suna da wannan al'ada cin dadewa kawai sai a ce mutum ka abdu umar sai a kama ce mai abdu umar ma'ana bawan umar dama can baya inda muka yi to an hana ka ce abdu a ambaci kalma abdu a jingina mutum gare ta in dai ba Allah ba sai dai ka ce fatati ko fataya an hana amfani da wannan lafazi to abdul ka'aba wani ma sai a ce mai abdul ka'aba duk an hana wa ma shi ba zalika da abin da ya kama da haka hasha in bancin abdal muttalib wannan shiga akwai dama ko gobe Allah ya baka da kana iya sa mishi suna abdul muttalib amma ba abdul muttalib ba kamar da mutane ke cewa muttalib eh muttalib ba yana da shadda yawa abdul muttalib wannan shi ba a toge ba shi ana sa shi da kuma ba laihi ba ne ka sa wa ɗanka abdulmuttalib amma saura a hana irin su Abdi umar irin su Abdi Sham, irin su abdu da sunan dai ba hadisin mu na gaba da mala ya kawo mana a wa ibn abbas wannan hadisi an karbo ne daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu ya dashi da mahaifinsa bil aya duk dai ga wancan ayar da muka karanta ja'ala lahu shuraka bima atahuma qala yace lamma ha adam lokacin da annabi adam alaihi salam ya sadu da matarsa amala sai ta samu ciki ba tahuma iblis sai iblis ya zo musu shaidan dama ya saba da yaudararsu ba kala inni sahibu kuma ya ni ne wa mutumin nan naku allazi akhrajatkuma wanda ya fitar da ku min aljanna kun tuna ni da wannan da ni muku mawarihi ta aljanna litudi a nini ko dai ku yi mini da'a aw la aj'alanna lahu qarnai iyali. in ba ku yi min da'a ba na kusa mai abdul haris to yanzu wanga dan da a cikin cikin ki ko diya in dai da ne sai in sa mai kahoni biyu irin na gwamki wani naman daji na eh in sa mai waɗannan kahoni fa ya min batniki sai ya hito da cikin cikinki fa ya shiku sai ya cage miki ciki kahoni za su hito sai a hude cikin kaga babu ta babu dan dan kenan ko wala ab'alanna wala abalalla kuma zan yi kaza zan yi kaza duk dai da nau'in sigar yaudara yau kawai ma yana tsoratar da su samma yamu sai suka ambace shi Abdulhari Haris don suke yana cewa in ba ku yi haka ba ba to lalle in ba ku ce mai Abdulhari ba ke zai hidda ƙahoni ga kan wannan ɗan naki a hude cikinki a babu ki babu ɗan duk dai tsoratarwa ta a baya suka kiya an yi tsi'a mai ɗa'a wajen sa sunan dan ba shirka suka yi da Allah ba raja mai sai ta haihi wannan cikin abinda aka haifa bai da rai sun ma habala sannan ta koma samun ciki ita hawa ba a ta ma kuma ya sake taho musu kala sai ya faɗi mitla a ƙauli irin abin da ya faɗi wancan karon ko dai a yi mai ɗa ko kuma ya kawo musu maharin rasa ɗan ba a baya suka ƙi su ambace shi abdulhari a karo na biyu kenan sahaba ya suka ƙi ayyudi ahu su yi masa ɗa'a. a baka raja mai tanko shi ma na biyun sai aka haye shi babu rayuwa to sun ma'amalar ta sake samun ciki na uku kenan ba a tawo ma ya zo musu fasa kira lahu ma ya ambata musu irin abin da ya ambata na farko da abin da ya ambata na biyu ba a darakat ba a darakahu ma hubbul waladi sai ya zama daga su kuma an samu na ɗaya babu shi an samu na biyu babu shi ga na uku an samu cewa har ya zama na cewa yanzu dai suna sha'awar son su ga gaɗa nasu musamman yahu sai suka ambace shi abdulhari ba zalika wannan shine ƙaunu fadin Allah ta'ala ya yace ja lahu shuraka sun sanya masa abokan tarayya fi ma atawa ma ga abin da ya basu rawahu ibnu abi hatim la amma ba abokin tarayya na ibada ba a abokin tarayya kawai yin da'a ga shi iblis da kuma sa madan ga abdul harith wannan shi ne amma annabi adam alaihi salam bai shirka ba iyazan billah walau daga abu hatim da sanadin sahihin da islari ingantacce an fatada daga katada qala yace shuraka fi da'ati ka gani ko gashi yayi to qarara shuraka suka sa masa abokan tarayya fi a cikin yi masa da'a walam kun fi ibadatihi bai kasance shirka game da abin da ya shahi ibada ba wala hu hayyau dai daga Abu Hatim da sanadin sahihin an mujahid daga mujahid almajirin Abdullah ɗan Abbas radiyallahu Allah ya dada dan Abbas shi da mahaifinsa bi kauli a cikin fadin Allah ta'ala la in ataita la salihan Allah ta'ala yana bayani suna cewa idan ka bamu mu da na gari sai shi Abdullahi ibn Abbas ya ce ashfaqa sun yi bege Allah ya kuna insanin cewa dan yana yiwa bai hito da rayuwa ba tunda an haihu na ɗaya babu rai an haihi na biyu babu rai an haihu na uku babu rai to shi ne suka cewa la in ataita na salihan idan ka ba mu ɗa wanda yake ingantacce lahiyayye wa dukira ma'anahu anil hanan anil hasan sai aka ambaci amma azar wannan daga Hassan da Sa'id da wasu su kamar dai waɗanda muka ambata can warko to yanzu na almuhimmu abinda kawai ya waru shine ambaton ɗansa da suka yi Abdul Haris. Sannan ambaton ɗan Abdul Haris ba shi ya sababar da rayuwar ɗiyan ba ko? Ana jarabuwar mata da maza sai ya zama mace duk ta haihu sai a ce ai wance wadi ta ne? Ko? Musamman da tsohon lafazi. Sai a ce wancan tana wabi. Ma'anar wanda da ta haihu ‘yan ɗiyanta sun tasa, to shi kenan sai Allah ya kawo musu ajali. to da ba haka Allah ya kaddara da an kai ga wanda zai tsayawa tsayawa zai yi in an dace da wani ya ce a tayi ayi kaza an yi kaza shikenan sai a ce a ah, ai ruwa da mun ka ka gani go to amma dama an cimma wanda da gare shi sun gama rasuwar na eh jarraba ta kai Allah ya jarraba su ya gani za su yi hakuri ko ba za su yi ba tunda dama shi Allah subhanahu wataala ya yi bayani a cikin suratul shura dangane da wannan cewa mulkin sammai da ƙasa na Allah ne Allah na halitta abin da ya bayan Allah ya talita abin da ya yana ba waɗanda ya so daga cikin al'umma ya ba su diya maza zalla mutum duk yadda ya duniya ba zai a yi diya mace ba mazan ne za a bashi zibeban ƙwarya bai samu wani kuma mata ne za a bashi kuma ba yadda za a yi ya samu namiji inda ba matan ba yawa ya abu liman ya sha'o tukur wanda aka so a bashi maza zalla waya waya habu liman ya sha sa wasu maza zalla wasu mata zalla au yuzawwijuhum ko kuma Allah ya garwaya musu ga kada diya maza ga kada diya mata min nasa min subhana baiwa daga Allah da ya kawo maka eh, waya habu a menene karshen ayar Allah subhanahu wataala yake cewa wai da alumai ya sha aqima wanda kuma Allah ya so sai ya sa shi ya zama shi baya haihuwa ko namiji ne ko mace kuma ba yadda za a yi haihuwa idan ba a rubuta mishi haihuwar ba yawwa don haka sai ka ga shi Allah innahu alimun qadir Allah masani ne kuma shine mai kaddarawa don haka dan adam bai da wani hannu game da abin da ka zo mishi ya an ce ma an haihuwan maka diya mace kakkai bakin ciki baka sani ba yana yawa ma diya macen ta tsere ma namijin da kaka so to wannan kenan nan muka kawo kusan ainihi masail da babe mai ce bihi masail a cikin wannan babe akwai masail kamar haka al'ula na warko tarimu kulli ismin haramcin kowane suna mu'abbadin ligairillah wanda aka bautar ga wani Allah da haka yanzu tun daga Abdullah Abdurrahman Abdurrahim ga sunaye na haɗari ba ɗaya kana iya jingilawa irin su Abdul Waris irin su Abdul Haqqi irin su Abdul Wahidi ga sunan da Abdul Malik ga sunan kawai kai ta sanyawa ya ta biyu tafsirul aya fassara waccan aya ولما ولما آتاهما صالحا جعل له شركاء الثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسلية tasmiya kawai wagga shirka da aka a wajen ambaton suna ne ba wai wajen ibada ba a ai da ba can lokacin da aka samu wancan cizgaro na farko ga annabi adam alaihi salam da karshe qala rabbana zalamna anfusana aka suka ce ko oh, suna roƙon Allah gafara cikin littafin Allah can ba ba shirka su kai ba yawwa ta lam yaqsid lam yaqsid lam tuqsad hakikata ba hakikanin shirka ake nuni ba iyaka kawai dai ambaton wannan suna abdulhadu shi ne abin nihi a nan Rabi'a ta hudu anna hibatan lahilin rajuli kyautar Allah da zai ba mutum da sauya iya lahiyayya minan ni'am yana daga cikin ni'ima ka gani da an zama yi yawa maza wasu daga cikin musu da kyamar mata to Allah ya baka ɗiya ga ta nan lahiyayya wannan ni'ima ta Allah ya maka da yawa ɗiyar da ta gina ma mahaifinta gida da yawa ɗiyar da ta kai mahaifinta ya aikin hajji da yawa ɗiyar da ta ɗauki ɗawainiyar mahaifin iyaka kawai yana nan zaman shi sai ya zama da Allah ya yi mata albarka da haka babu damuwa da Allah ya ba mutum ɗaya mace ba abin bakin ciki ba ne kai ya zama zalla wajen musuwatsan wa kazim da an ya mace zai takuri kuma gashi, shi ɗiya mata irin falalarsu da baiwarsu da Allah ya ba su ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya samu ɗiya mata biyu bai walakanta su ba bai zabi ɗiya ne maza ba a kansu bai binne su da ransu ba yayi musu duk abin da suka bukata suka zo suka yi aure sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shi aljanna a dalilin wannan tarbiyya da ya su. ta kaga akwai alheri kenan Da su iya mata samun su ba wai damuwa bane ko bacin rai idan muka kawo ƙarshen babin mu na tara. muna da sauran lokaci mu shiga babi na hamsin? ok alkamisa ba mu gama da ita ba ko to alkamisa ta biyar zikirar salafi ambatan da magabata suke yi na alfarku bambanci na shirki fi da'a shirka a cikin da'a wa shirku fil ibada shirka ga ibada shi a babban matsala ko amma ambatan suna in ma an samu wannan koyoki da mutum a ce ya samu ɗane irin wannan suna kawai sai ya waɗa wa jama'a to sunan da ni kuskure da ni ban san ba iri ne ba yanzu na canza mu wani suna ya koma kaza shikenan kaga dama can bai sani ba yanzu ya sani shikenan to sai babu qaulin lahi ta'ala babu mai bayani akan faɗin Allah madaukaki da yace walillahi al-asma'ul husna Allah shi yake da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku kirayi Allah da sunayensa wadarul ladina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗannan da suke karkace ma sunayen Allah suna bauɗewa suna biyar wasu sunaye da ba na Allah ba idan muka koma ɓangaren abin da ya shayi matsibbata ko masu yin tsibbo za mu ga suna da sunaye daban-daban da suka amfani da suwa kamar irin su ahamun sakakun hala'un yasun kamar irin su ɗallun ɗanako kamar irin su ya jaha-jaha ya ilu ya rauka ya ilu ga sunan dai da yawa waɗanda suke amfani kaga gawai ga duk sunayen Allah ne ba ƙwarai ko kamar irin su arashin ƙarashin azarasun kai kafin su duk ba sunayen Allah na ba amma in ka zo daga abubuwan da ka ci ana karanta wai sai an azaba ƙa'idodi. wani zai ci to ai wanga asirin ba za a baka shi ba sai ka kawo warar kaza kaza ya lissafa ba warin goro kaza sannan kuma farfarun takardun kuɗi kaga ya naira dubu dubu ke don so <laughs> su ba za ka kawo kaza kuma ko da wuturi za a abin nan za a ce aka ba su sai ka tara abubuwa masu yawa sannan ne za a wada maka kuma kai ka ɗauka da himma amma kuma shi ka aka yi maka sani ba da wannan kenan da aka sunayen Allah Allah da sunaye kyaukyawa mu kirayi Allah da sunayen garashi idan ka tashi kana kiran ya Allah ya Rahman ya Rahim ka roki Allah da su kai ne, ka san Allah ka kira to amma wanda ya tashi da daddare yana ahamun sakakun hala'un yasun adadin da za a baka wa alal aqalla sai ka karanta shi kusan dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanga ahamun hala'un yasun ƙwarai in ban rage ba ma dan suna da adudda wanda aka ba su ga matakin harko ga ga ga mataki na biyu wani matakin wai ana ce mai dambara bara abubuwan nan dai ga su nan fara kalla kuma su masu wannan ba su ganin cewa kamar laihina ko illa tun da ana da ana sai da littawa a kasuwa babba abin da ake kiran mai yawan su majamu'atu sa'atul habariya majamu'atu saatu al-habariya akwai Shamsul maarif al-kubra shams al-ma'arif al-kubra bare ko akwai manba'u usulul hikmati amma duk babu abin da aka tsage ciki ne in ba shirka ba amma me aka ce mai manba'u mabubbugar usulul hikma asalin hikima daga duk suna ka kasuwa yanzu in ka zo sai ka samu bare ko da nau'i kala daban-daban na shirkulle to ga hanya mai sauki na ka ya Allah da sunaye ne kyawawa ya wahabu ba baiwa mutum ka so ba to sai ya kiraye Allah mana ya wahabu ya roƙi Allah akan Allah shi mai baiwa kuma hu sami'un qaribun mujib Allah yana ji kuma yana nan kusa kuma yana karbawa Daga garabna bi hatim la ga haka ذكر ابن ya حاتم هكا يروي ابن أبي حاتم يا أمتا عن ابن عباس لك عبد الله ابن عباس يليه دون سنة كركشيوا سنة بودي وبي أسمائي أشكل suna yin الله معنى يشركون سنة شركة وأنه هو منه يسامو daga gare shi ne sammu allata iska suka ambaci lata min asalin kalma al'ilahu to da ba lata sunan wani mutum na nagari wani mutum na kirki mai ɗa'a ga Allah yana bautar Allah kuma yana yin sadaka yana kwaɓa garin alkama soyayye ya, wani nau'in abinci na da larabawa kai idan zai suka zo aikin hajji yana ɗiba yana raba musu saboda Allah to ka gani to sai suka yi mutum mutumi ne bayan rasuwar shi to da ya daɗe yana nan illa dai su abin da yana mutu mai kirki ka gare shi ka zanka aikin kirki da sai shi ya ce a to ai kuma ku sani ba shi da Allah kuna nan ga ga abin wani Allah kuka bi ga shi nan <laughs> to je dan kira bayan lokaci ya yi tsawo da milal ila daga al ila nan ne aka samu lata din wani uzza shi kuma uzza milal aziz daga al aziz afara'aytumul lata wal uzza وبلات الثالثة الأخرى وعن الأعمش وعن الأعمش دقا أعمش to kaga yanzu idan mutum ya yi la'akari da cewa ni duk sunan da na gani a hadisi shi zan samu ɗana to da ka ce sunan ɗanka a amashu ma'ana ce mai dundumi wanda bai gani kwarai-kwarai <laughs> to daga a'amash shi a'amash yace yulhiduna ko ya yadkhuluna fiha yadkhuluna suna shigarwa fiha a cikin ta ba ne saminaha abinda bai ciki sai su ko abinda bai cikin suna Allah sai su sa su ce suna Allah na dama sunayen Allah bayyanannu ne Allah ya ambaci sunayensa a cikin Alkur'ani a surori mabambanta sannan maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisai ya gawo sunayen Allah ko yawa don haka wani sura da za a kawo a ce na Allah na wanda ba na Allah ba to wannan ba sura Allah bane ƙwarai fihi masail a cikin wannan babu akwai masail kamar haka al'ula ta farko isbatul asma tabbatar da sunaye ga Allah ma'ana a tabbatar da cewa Allah yana da sunaye sunaye kyautawa sannan nan akwai wani dan abin da muke yi mu din kam sai ka ji mutum ya ce kai Abdul Azizu abdul aziz kuskure na yawa tun da mudafin na da mudafin ilai an raba shi ga Allah don haka sai ka ce abdul Aziz aka abdul hakimi aka abdul Haqqi aka duk wanda ne za ka kira abdul rahimi abdul rahamani amma an kana ji eh, muna kiran ɗiyanmu sai ka ji mutum ya ce kai abdul azizu kaga da da balarabe ya ja ka sai ya baki eh Abdulaziz sai dai Aziz ko wanda dole ya zama da kisra mm, to kaga akwai buƙatar mu kula da wannan kana alhamdulillah sunayen muna da su ƙwarai amma da mun ban mu ƴan uwan mu yarba kai suke eh yawwa yawwa madadin Abdulaziz sai a ce Aziz irin Abdulwa sai a ce wasi eh to kaga ne madadin Abdulwasi hmm. ina da ta wani masa'il ɗin to shi kenan masa'il ko ok to insha Allah za mu dakata kan masail saboda lokaci ya yi muna roƙon Allah ya yi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyukan musu zama dambe ɗaya da shi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك